shin kuna samun matsala wajen rashin cika alkawari ko kuna shan wahala wajen baiwa kamfaninnuka ayyukan gine-ginen ko kuna tafiya gayyato construction companies daga kasashen waje kuma ba kwa samun biyan bukata muna gabatar muku da wani kasirgumin kamfanin gine-gine mai suna mai buhu farms and construction nigeria limited Kamfani ɗaya tilo da ya fice wajen tsara birane da gidaje na alfarma kamar su hotel-hotel da gine-gine na gwamnati da kuma bankuna kai har ma da gidajen ba. Mai farms kamfanin Najeriya na 'yan Najeriya don 'yan Najeriya, kamfanin yana karban ayyukan gwamnatin tarayya da na jihohi kai har ma da na ƙananan hukumomi kamfanin yana nan a titin zuru a garin gumi jihar zamfara mu sai an gwada akan sannan kwarai a gwada mu aga ga aiki da cikawa